don sun fi mu kwaɗayin san alkhairi فدل ما تقدم على ان وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم وانه ديننا غير من ابي الذين ابي القبر وانا اظن به كنت النبي في كبر وان السر في تخفيف العذاب كما السر da yake sa a sauƙaƙa azaban an da kabarai dangane da ma'abuta kabarin nan guda biyu lam yakun fi nadawatul asiri ba wai don saboda don sun ita wannan tangar da ne ba بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم آآ سبب الشيطان النجلي ودعائه لهما بأدئر الكجريس وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى ومن كان أبني abu ne فقل يا بأسي يا صوت ba a ce بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم بان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى زيادة مطلقة النقي أسمى وتوريه الكواب صلى الله عليه وسلم لا انت لا ابن بكر المتيا ولا لغيره من بابه صلى الله عليه وسلم كما انا ابن عند بعض السؤال لا بد ومن النبي اباه يقول النبي لأن الابتلاء على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. domin gane cewa mai wannan kabari yanzu haka ana masa azaba wani abin da yake fasta annabi. Duk wanda aka zo kabari yanzu yake yanzu da wani ana masa azaba ta yaya yi sani ya kuma biki. Illa iya ta ya ce cewa wani yana irin aikin da yake jawo azaban kabari. amma ba ka sani da tsakanin da ubangiji ko ya san da Allah ya riga ya san masa kafin mutuwa sa ko ya za ka gada hukunci da kai ga ana masa azaba ba za ka iya da wannan hukunci to tun da kai ba za ka ba da wannan hukunci ba sai maganin ka dauki ta kanka dai wasan da ta so ba inda annabi bai taɓa dora ya akan rika da mutuwan ne ko ya annabi to saboda haka dan me za ka dauka kaman ka dora akan wani kabar da kuma daban in ka dauka da wani dalili ka ya za mu yi azaba ya kuma da ku ina ba da yin مالك يزور من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول وأن هنا تكون الأمر الغيبي بدأ هم يجي ليته يا غامس في النبي كما جاء في نص القرآن كما يكتب في نص القرآن يجينا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول في عالم الغيب الله كل مثل الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا baya bayyana wa wani cikin mutane gaibin ta illa na min tadamin rasulun ko wanda ya gudu shi cikin manzanni ko sai kana da shi wani bangare na annahu la انه لا ينافي ما ma arada bi السيوطي fi شرح الصدور abinda muka riga muka tabbatar wato abinda ke yi kawo cikin shirin shigar baya rufe abinda muka riga muka tabbatar a baya menene ke yi kawo wanda kila za a fahimci ya rufe abin da ya tabbatar a baya ba abin da yake wa akhraj ibn asakir min tarihi hamad bin salma an katadaka anna aba barzah al-aslami radiyallahu anhu كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب فأخذ زريبة فغرسها في القبر وقال عسى أن يرفع عنه ما دامت رطبة وكان أبو برزة يوتي إذا مت فدعوتي كتبوا مئي جريدتين قال فمات في مفازة بين كرمان يقيمت فقالوا كانوا يوتينا أن نضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا بهما فبينما هم كذلك اطلع عليهم ركب من قبل سجستان فأتى معهم سعفا فأخذوا جريدتين هنا معه في قبره. لا أظن yake yake yake ibn asakir ibn Allah ibn asakir babban malamin tarihin nan kenan na asakir ya rawaito magana nan tarihi Hamad ibn Salama daga Hamad ibn Salama an katada shi kuma daga katada yake anna Abu Darda al-Aslami sahabin nan mai suna Abu Darda al-Aslami radiyallahu anhu kana yuhaddisi ya kasance yana koro magana أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزل أن تثبت مرة على قدر لا تتوقع وين قدر وصاحبه يعذب ma abokin wannan kabari ana masa azaba fa akaza jaridatan fa gharataha fil qabri sai annabi ya dauki wannan itacen na dino fa gharataha fil qabri sai ya daka a akan kabari wa qala yake asa an akwai sa ran za a tsaka wannan mutum azaba matakar wannan itacen da dino na na sanyi bai buke ba shi ne yake wa kana abu barzata abu barza tun daga nan sai ya kasance yusi yana yin nasisi cewa idan mutu idan har na mutu fa da ku kabari na injiri da kai to ku samo itacen da ne biyu ku sanya a kabari na kala yace ba ma ta fi mazabatin da abubuwan da aka yi da aka da sai mutu a daji baina ko ku kulmat da mutu a gida ba sai mutu a daji tsakanin waɗannan itace karmat wato itacen abin nan kenan inabi ɗaya daga cikin sunan ta alkarmu a annabi ke ta karkata mata alkarmu kuma da kiran ta alkarmu kumat wani bai ta kone ban san shi wannan da Hausa sai ya mutu tsakanin waɗannan ita sai guda biyu inda babu dalili faqalu waɗanda ke tare da shi sai suka ce kana yusina annaba fi qabrihi jarida tayyi ya kasance yana mana wasiya cewa in ya mutu ya sanya jarir din ne karfin ina ta cewa ita san dalili abin da yake rubi da shi wannan abin da dalili ne a wannan da cikin ka san dalili ne me gani ne kanka kanka to kankar dalili shi kenan ضربة بدون البيت في المدينة على كل حال لكم مجال كان يسمى أن بقى في قبره جريتين لا يكون أن يا متى تركت دين وهذا موضع لا بسيط هنا فيه يعني إذا كان أيضاً بتغاض مسامية الملكية أن بقى من بلاه بل بتغاض مسامية أن كرس بلا دين مسامية فبين الله كذلك يا إن بسيط أول من هذه إذ بلا عليهم ركبين sai ga waɗansu karauta wato mahaya kenan min kana da tajistan sun kullo daga gare sa ma a asabu a kan sai suka samu wannan tantar da ne wurin su ba aka zo gari da zai sai suka rike gari da kai guda biyu fa wata uhu ma ba a ma'ahu fi kabari sai suka dora masa kan kabarin sa dan suka wasitin sa wannan shine abin da su yi ya kawo cikin sarfa su dai to shi ko albani yana cewa abinda annabi ya ba da wani sahabi ya aiki ne to kila in ka ga wannan ka dauka wannan da ya ta su yi ta zuci abinda ne abin da albani ya tabbatar a baya shi ko albani ce wannan abin da suke ya kawo baya ne abin da ya tabbatar a baya ne faɗi da ne wa akara da ibn sa'ad ne haka ibn sa'ad ya rayu ko magana an muwar da ce ne sai kuma ya tabbatar da muwar da ka da yake cewa an sabu ran da ku an tuja alaƙi kabar ji gari da kani da rai da haɗin marbatai ya yi tuki da cewa a kan ya wato tankar baki ne guda biyu wato an ta akan kabarinsa kaga ya riga ya ta biyu kenan an samu sa'adai guda biyu kenan abu zar da aka ne da kuma gurai albani ce kuntu nake wa wajen adam almunafati abin da yasa nake maka waɗannan rawayoyi guda biyu ba sa kore abin da muka tabbatar fuskar da ke nuna rashin korewar annahu laysa fi hadhihi al-atharayn a cikin wannan riwaya guda biyu daga sahabbai babu cewa ala fardu taslim da sunan imama'an ko da mun yadda cewa waɗannan rawayoyi duk sun tabbata a cikin wannan aiki babu da wa rukun jariri illa ziyaratul qubur wannan baya nuna shar'antuwar sanya tankar da ne guda biyu wato kan kaburbura idan mutum ya je ziyara wannan riwaya in ma mun da sun tabbata ba ta nuna haka dan wannan suna nuna wasu suka yi sun mutu a ne amma ba shi ke ne ta ko duk lokacin da za a je zarta makarata tana da kyau ma abin a ji a sa a gurgurar mutane ba yake riwayar ba ta nuna haka in ma mun ɗauka riwayoyin sun tabbata wa gayatu ma fihi ma min ah, aka ne inda yanzu annabi da aina ta ku wanda mu wannan ne muke da awar kasancewar sa bid'a wa adama amal salaf bihi da kuma cewa salaf ba su aikata shi ba wa gayatu ma fihi ma ko ne abin da ke cikin wannan asar guda biyu جعل الجريدتين مع الميت في قبره أنت يكون من تنجرد من جدابي أنت تعرف دمنك في أتجين قبرك وهي قضية أخرى وأنه كما مسألة في لبنك cewa an sanya abin cikin kabari tare da mamaci wa in kana kallati qablaha fi adam al masruqiyyah ko da yake ita ma kamar yadda take ta gabace take wajen rashin shar'antuwarta لأن الحديث الذي رواه أبو بردة ضمن حديث أبي بردة يروي في غير من الصحابة kamar sauran sa cikin sahabbai la yadullu ala zalika ba yana haka la siyama wal hadithu bi wa wada jarir sunnamida wa huwa fawqa bi wada jarir sai fi kabari albani da ya ta abin da ko ina kenan yace shi Abu Darda ya ce idan ya mutu a kan tankar da ne guda biyu ko a aikin annabi ko me yayi sai sai yasa akan kowane gaba dan haka aikin Abu Darda ya saba mu abin da hadisin Annabi ya tabbata abdan aikin sahabi ya saba magana Annabi da ne za a yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam albani dina magana ta yau idan ma kun dauka wannan riwaya ta tabbata ala anna al-athar la yasibu isnaduhu tare da cewa riwayar wannan athar din Abu Darda ma ba ta tabbata ba sanadin ba da inganci faqad akhrajahu al-Qatib fi tarikh Baghdad خطيب البغدادي يروي كل شيء في تاريخ بغداد ومن طريقه أخرجه ابن عساكر فهم يسمي ابن عساكر يروي في تاريخ دمشق أتكلم التاسع تاريخ دمشق في آخر ترجمة نضلة ابن عبيد ابن أبي برز الأسلمي أكلتم تاريخ من بعض الله مسلم نضلة ابن عبيد ابن أبي برز الأسلمي أن الشاء ابن عمار شيخ يا كرتم جنب الشاء ابن عمار قال إنه سماء أبو صالح سليمان بن صالح الذي قال أنبأنا النضر بن النضر ابن المنذر ابن ثعلبة العبدي عن هماد بن سلمة به هكا سندي قلت ألباني وهذا إسناد ضعيف وأن يكون ديني من روني وله إلا ثاني ولد إلا جبابيو الأولى تفرق جهالة الشاء والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة وفي isa بكما kuma annabar sunan dukkan في majahulai الليل ألباني ce domin ban samu tarihin su ba a cikin dukkan da littafan da suke wal ukhra illa ta biyu an ana tu katada da حديث tada ya rawaito hadisin da ke ta an fa innahum lam yadhkuru lahu riwayatun an abi darda da su kawo riwaya ta katada daga abi darda ba inna huwa ga kuma daga cikin mudallisun akwai wanda idan yace an za a karɓar riwayar ka aka yace na ko akbarana ko ni ko a amma da yace an ya mu ba za a yi da saboda an tana daukar ma'ana guda biyu ko ya zanto ya fi daga gare shi ko ya zanto ya nuna ya faɗa masa ba shi ne yake daga gare shi ba kai amma idan an ce haddace na zuwa kadar ma dole shi ne ya bi kan da karan kansa amma ne ko amma ne ce sunna mutum ne wanda ya ambace shi cewa mujallid ne fa yuksha min an anati ne anatihi fi mithli ibnadihi hada dan haka idan ya kawo an wajen riwaya dole a tsaurace wannan an dan a cikin irin wannan ibnadin واما وصيه بريده ومن يا سبب حديث ابي ذر في من جبهه سوى ابو ذر ايكي اما aikin da abu bakar ya faɗa abin da ne abin da annabi ya tabbata ne wa amma wasiyatu burayda sai mu kan hadisi na gaba shine burayda shi ma yayi wasiya cewa a sa masa idan ya mutu a sa masa gare ya san da gine guda biyu yace wa amma wasiyatu fa hiya wannan ta tabbatar da gare shi قال ابن سعد في الطبقات ابن سعد لا بد في كتاب الطبقات اخبرنا الثاني بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمى قال اخبرنا عاصم بن احول قال النافذ اوصى بريدة الاسلمي yake gare da aslami yayi wasiti an tuba a cikin kabarin da yake tani a kan karbar ne guda biyu a kan kabarin a cikin kabarin sa fakana amma ta bi azna quratan sai ya mutu a kusa da garin quratan falam tujad illa jawalat bilar ba a samu wannan tankar dabino guda biyu ba sai wani itace da ake kira da waliki himar kawai a wurin albani ce haza wannan sanadi ne kyakkyawa ingantacce wa allaka bukhari imam bukhari ya kawo shi mu'allakan majzuman ya kawo shi da siga ta jizun da yake kala قال الحافظ ابن حجر يا فتاوى بن كلمه من الروايه وكان بريده حمل الحديث على امومه shi buraida yakan dauka ya dauki wannan hadisi na annabi ne bisa ga cewa ya tafi kowa da kowa ba ya ke fanta annabi ba wannan shi ya fahimta da haka sai ya hukunta cewa in ya mutu a kama sani a kama kan da gurbin walam yarahu khassan bi zainika rajulaini shi bai fahimci wannan hadisi ba a matsayin ke bantacce ga waɗancan mutane guda biyu قال ابن رسي ابن رسي يتي ويظهر من تصرف البخاري abin da zai bayyana irin yadda bukari ke kawo magana anna zalika khasun bihima wancan hadisi ba yake tantance mutane ne guda biyu فلذلك أكبه بقول da عمر ده da سي بداية ده مجمع عبد الله بن عمر اللي بيسوى إنما يذله عمله عبد الله بن عمر يسوى dangane da waɗanda suke tunanin in an ya mutum fulawa ko kure ko wani itace wani ne zai ba masa azaba yake wannan ba zai zama masa azaba ba inna ma yuzilluhu amaluhu abin da zai mutum inuwa ya kare shi daga azaba shine aikin sa da yi kawai ba wani mutum da za a Ka kaga wani na nuna fahimtar Abdullahi dan Umar wancan aiki ya tafi annabi kadai da wadannan sababi guda biyu kadai kuntu albani yake. wala shakka anna ma zahaba ilayhi al-bukhari huwa sawa yake tabbas abin da Imam al-Bukhari ya mutu gare shi sai ya wanka abu ya tafi da mutan guda biyu kadai shi ne daidai lima sabaka bayanin saboda bayanin da ya riga ya gabata ورأي رأي بريدة فلا حجة فيه رأي بريدة رأى من ذا حجة غمد لأنه رأي ليس رأي من يكاو والحديث لا يدل عليه حديث كوضاء قول الله بيتي أسن محمد تنكر بجنة سن كبري با سواء دوا أكن كبري بل عليه سواء أكن تا سيكو بريدة سواء أساس سن كبري سا أنا لا تقوى جبادي أدل كما سبق كما يجي بيه جاء جباتا الباني شيء وخير من أبي أبي محمد ما تيجي كرسية بيه في سير إيه النبي ما أنا دي مجانا درجة أجهل من ذكاياسا متى يصير مجانا في جبا ولا يشرق وضع الآت ونغوها من الرياحين ولو يريد أن القبور يتبايا هلتا سنة فلي وفلاوة wa nahwiha da makamantanta yana ar-riyahin daga cikin irin tsiran da suke da kanshi wal ko sanya wardi alal quburi akan kabar rabura wannan ba shari'a bane sanya wannan li'annahu lam yakun min fi'l salafi dan wannan baya cikin ayyukan magabata walau na khairan la sabaquna ilayhi da abin alkhairi ne da sun rigaye mu wa kad kana ibn umara radiyallahu anhuma abdullahi dan umar ko yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana yake dukkan bid'a fata ce ko da mutane sun ga tana nan a matsayin ta na mummuna ke ko yadda lalata suke cewa an ga tun galau fara wai akuya dai ko ta yi kuke fatar sama sunan ta akuya ba za ka tafi zuwa sun ko ba dan kafar ta udu sun zo gaba an da da ba zama وان الاثر لابن عمر رواه ابن بطه في الابانه عن اصول الديانه ابن بطه يروي تيسي اتكلم للتاسع بتاع الابانه عن اصول الديانه واللالكائي في السنه هكا امام اللالكائي يروي تيسي اتكلم سنه اعتقاد اصول اهل السنه والجماعه موقوفا اما بين حديث موقوفي حديث موقوفي اصير صحابي اصير كذا كذا كذا كذا بإسناد صحيح عند سند يوم يجي عند التكسير. قبل الكتب الغادي وقال الإبانة إمام ابن بطة da littafin imamu lalatai suna ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai a fagen aƙida na imamu lalatai jizgi tara ne tare da hakikinsa na ibn batta kuma jizgi biyu ne manya-manya tare da hakikinsa saboda aka littattafai ne masu kima ga duk wanda ya gan su yana sun ya saya wal harawi fi zammil kalam haka imam al-harawi ya rawaito wannan a cikin zammul kalam marfu'an amma shi sai ya ce marfu'i ne annabi ne ya faɗa hakan albani ce wa ma urahu illa wahaman ba na tsammanin sa face wahami fahimta au ba yadda yake ba wa inna ma yasifu min marfu'an ash-shatr al-awwal minhu yace abin da yake ingantuwa daga annabi shine rabin hadisin kullu bid'atin dalala wannan ya inganta daga annabi amma wa in ra'ahu an hasana wannan magana Abdullahi da Umar sai ba daga baki wannan ba wa kadma ba hadisi jabirin hadisin Jabir kuma ya riga ya gabata kan wannan masala to yau dai kan na da gobe ke saboda dan da magana da dawo daga tafiya ina da sai mu dawo ta haka abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala annabi ke kuskure kuma Allah ya tsara lada shin za a ba su lada kuma sun yi sun yi aikin zunubi da wannan dukiya za a ba su zunubi to wannan an tare da dawo da cikin baya duk mai tambayar yana iya kuma ya zanto yana da wannan da gobe cewa idan mutum ya aikin lada ko da ba daga cikin kuɗin da bar masa ba to za a biya mahaifinsa wani bangare na lada a cikin wannan aikin da shi mutumin ba tare da an kai na shi ba to ballantana kuma ya zanto a cikin kudin gadon da mutum ya bar masa saboda haka idan ya suka aikin lada wannan aikin lada na zuwa ga ma'aikatan kamar yadda muka tabbatar a hadisan baya can yankun manta amma maganar zunubi idan mutum ya aikin zunubi ba a kai uban wannan zunubi sai dai in ya zanto abin da ya haifar da wannan zunubin kasafin tarbiyya daga bangaren iyaye mutum ne ya kyale yayansa kara zube har suka lalace a gaban gidansa da irin wannan lokaci in nan yanke da ya kamata ya sauke na tarbiyya ne da ya sauke yara suka lalace suka yi da barna zai samu wani abu na jini Allah ya tsare wani yana tambayar hadisin annabi da yake cewa idan kun so da ya kabarbaran kafirai ko yi musu bishara da wuta kun ce cewa wannan ya ke banci kafiran da suka mutu lokacin jahiliya ko har mu lokacin ne ya ta tare uwar ba na lokacin jahiliya ba wani kabarin kafiri dan da alƙawarin bayan Allah yake yake ta bisu yace annabi ya sallaka mun aiki yanzu duk inda ji kabarin kafiri suna masa bisara da wuta amma da man karanta cikin darasin ba saboda haka har gobe da mutum ya kabarin kafiri da ya wuce sai ya masa bisara da wuta abinda annabi yake ta yi kenan wannan yake cewa me ya hukuncin ganin da mata suke ganin lokacin da suke juna biyu ana yin kirga ta matsayin jinin haila abin da nuna bincike na nuna min jinin da mata suke yi lokacin da suke cikin juna biyu wannan ba jinin al'ada bane ba duk da cewa a malikiyance cewa mace mai ciki tana iya jinin al'ada lokacin da suke da wata uku ga kwanakin da zai yi in ya kai wata kuma ga kwanakin da zai yi amma fa'ida wata likitanci ya tabbatar da ma fa'idar da za mu iya fahimta karkashin ayoyin alqur'ani da nasoshin shari'a dukkan jinin da mutum mai juna biyu za su gani ba jinin al'ada ba ne ko dai a nemo dalilin su ba domin jinin al'ada mace tana yin sa ne yayin da tunan ba ta da juna biyu abin da yake sa a gane tana da ciki ma shi ne lokacin jinin da ya zo jinin bai zo ba shi ne an gane tana da mai ko ya za a kuma ya zo kuma kasancewar mai juna biyu daga lokacin suna mai juna biyu ta daina al'ada shi yasa iddar ta shi ne haihuwanta amma duk wanda take yin al'ada